yawwa amma ka ji mutum ya ce mu aikin gwamnati muke fa ba ruwanmu da addini ka halaka ba za ka san kayi kuskure ba sai an naɗe ka alikafa ne ai kujeran kan nan addini ya kai ka umma ba ka sani ba yau ka sani addini ne dan in bai ci daraja addini ma Allah ba zai halicce ka ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to kai mu ba muna cewa ka zalunci wanda ba musulmi ko a'a amma kai ka san dabarun da zaka taimaki addinin ka da yan uwanka ko ba aka bani ka sani idan za a ba da slot din aiki hamsin kai ka san kuna da matasa sun kai ɗari ba sai ka ba da shawara tun da budget zai iya kaiwa a ƙara su kai ɗari da ashirin don naka su shiga ba kun gane sun amfana an amfana haka ake yi amma ne ce shi bai saba dokan gwamnati a'a dokan gwamnati ba doka Allah ba ce mu ma ba mu ce a saba dokan gwamnati ba amma mun ce a yi dabara dokan gwamnati ta ba abin da Allah yake so Allah ya sa mu dace